a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari na najeriya yake neman amincewar majalisar kasa domin ya ciwo bashin da ya kai zunzurutun dala amurka miliyan dubu biyar da rabi ƙungiyoyin ƙasa da kasa wato babban banki na duniya da kuma hukumar lamuni ta kasa da kasa akan sha'anin tattalin arziki ta yi gargaɗi ga kasashen da suka ci gaba da kuma masu tasowa kamar najeriya da su yi taka tsantsan gurin maganar ciwo bashi akan haka na tuntuɓi Malam Shu'aibu Idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki domin tattaunawa akan matsalolin da ake hangowa idan ƙasa ta ci bashi. A cin bashi eh, yana da daɗi kuma yana da rashin daɗin shi akwai alfanunsa akwai kuma akasin alfanunsa. A na farko wanka ka dubi yanayin da ƙasar Najeriya take ciki a yanzu da kuma wato yawan bashin da Najeriya ta ci a yanzu haka wato da wanda a 'yan kwangila suke bin gwamnati da kuma wanda gwamnati ta ci ta hanyar babban bankin najeriya wato ta hanyoyin sai da treasury bills wato takardar nan ta lamuni da gwamnati kan bayar bashin ya yi yawa a yanzu maganan da ake kusan kowace naira ɗaya ta kuɗin shiga da ta shiga gwamnatin tarayyar najeriya kusan kobo sittin ana amfani da shi ne wajen biyan kuɗin ruwa wannan ƙididdiga ko alkaliman da aka samu shi ya sa hukumar lamuni ta duniya take jawo hankalin ƙasar najeriya kuma gwamnatin najeriya cewa ta yi takatsantsan ta bi a hankali wajen cin bashi na biyu bashin da ake cowa ko ƙasashe ke cowa daga ƙasashen ƙetare bashi ne da aka ɗauke shi a kudaden kasashen ƙetaren wato kamar dala duk lokacin da kace bashi daga kasashen ƙetare a darajar kuɗinka. yana iya karaya misali yau muna maganan kowace dala ɗaya naira ɗari uku da sittin ake sai da ita lokacin da goodluck jonathan yake nan naira ɗari biyu ake sai da kowace dala ɗaya kaga idan lokacin goodluck jonathan ya ci dala bashin dala miliyan ɗaya misali a yanzu maganan da ake biliyan biyu ne ya karɓa na naira yanzu kuɗin nan ya koma biliyan uku da ɗigo shida kaga duk lokacin da kuɗin darajar kuɗin ya karye na ƙasan nauyin bashin yana ƙaruwa sannan a halin yanzu da muke ciki a kusan kudin ruwa da ake dorawa a bashin da ake ci a kan kudin ingila a kudin amerika wato dala zai wuce kashi biyu bisa ɗari an yi zamanin da kudin ruwa da ake dorawa ya kai kashi goma bisa ɗari babu wani abin da zai hana kudin ruwan nan ya sake tashi daga biyu bisa ɗari nan da yake a yau ya koma goma bisa ɗari kaga in aka samu wannan nauyin bashin da yake kanmu zai mana yawa kuma muna tunani ne duk wanda yake cin bashi yana tunanin gobe ne gobe za ta haifar a muka yi wasa bashin da muke ci yanzu za mu ban mai ɗayanmu ne jikokinmu kusan hada tattabakunan mu ba su gama biya ba To amma Malam Ahmed Yusuf tsohon babban daraktan bankin Unity da ke Abuja ya bayyana min a fiye da na da shi cewa lallai akwai muhimmanci da kuma tasiri akan ƙasa ta ciwo irin wannan bashi. Wannan kasafin kuɗin da za a ciwo bashi ba don a kashe ba ne, ba don a zauna a yi suya ba ne a ce a'a. Za a gina masana'antun da suke ginshikin tattalin arzikin ƙasa, kamar su eh, power plant, su hydro dam su uh, transmission lines su railway da sauransu so su ne wa'annan basussukan da za a ciwo ni ban ga illar a nemo wa'annan basussukan ba tunda akwai lallai lallai ayyuka ginshikakku da za a sa kuɗin a yi da su idan ana maganar cin hanci da rashawa a matsayin matsala na karya tattalin arzikin kasa har yanzu najeriya ba ta kuɓuta da matsalar cin hanci da rashawa ba ba ka ganin cewa shi ne ya kawo fargaba ga 'yan najeriya cewa za a ce wani bashin da watakila zai karkata matsalar cin hanci da rashawa ta shigo ta kawo barna a ciki abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine ba mu taɓa samun gwamnati da aka iya yadda da ita cewa lallai lallai abin da suka ce su za su yi shi za su yi kamar wannan ba saboda haka dole ne mu ba su wannan damar su ciwo bashin su yi nasu kokarin su haɓaka tattalin arzikin najeriya ba tare da an sa masu wasu takunkumi ko wani abin nan ba saboda ai dole ne wa'annan ayyukan a yi su in babu su ƙasa ba taɓa ci gaba ba. A halin da ake ciki dai 'yan Najeriya na ci gaba da yancece ku ce dangane da magana ciwo bashin nan. Wasu suna ganin akwai muhimmancin a yi, amma wasu na ganin cewa matsalar cin hanci da rashawa tana nan katutu a tarayyar najeriya har yanzu umar faruk musa amurka a abuja najeriya